Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Jama'a masu saurare barkan murar haka kuna tare ne da rediyo Hausa VOH daga nan Tehran muke zuwa muku a cikin shirinmu na safe. To ga shirin shirye-shiryen da muke dauke da bayan labaran duniyar dumudumin su muna dauke da shirin nan na duniyar mu a yau. Akwai mu kuma dauke da shirin nan na murayen ku masu saurare. Daga nan kuma akwai shirin nan na guzurin hanya sai kuma Afirka a yau. Waɗannan su ne abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma masu saurare za a kasance tare da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe.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 masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban a cikin shirin namuna wannan lokaci to jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya To da farko ga muhimman kanunsu jagoran jin juhalar musulunci na iran ya ce kasashen yammacin turai na amfani da batun ukraine ne wajen faɗaɗa ƙungiyar tsaro ta nato kasar faransa kowa ana hasashen cewa jam'iyyar shugaba macron za ta rasa rijai a majalisar dokoki a najeriya kuwa 'yan ta'adda sun kashe mutane uku a wata majami'a a kaduna kuma ga labaran da ke dake jagoran jirgin halin musulunci a kasar iran ayatollah said al ya ce kasashen yammacin duniya suna amfani da batun ukraine wajen share fagen kara faɗaɗa ƙungiyar tsaro ta nato Aitula khamenei ya bayyana hakan ne a wata ganawa wadda yi da shugaban kasar kazakhstan kasim joma a yammacin jiya lahadi a birnin tehran Aitula khamenei ya kara da cewa wajibi ne a sanya ido sosai akan batutuwa mabambanta sannan kuma mu yi taka tsantsan domin a koda yaushe barkawa da kasashen yammacin turai suna neman faɗaɗa tasirinsu a yankuna daban-daban waɗanda suka hada da gabashin asiya da kuma gabas ta tsakiya domin murkushe 'yancin kai da ikon wasu kasashe a waɗannan yankuna jagoran ya kuma yi tsokaci mai zurfi game da alaƙar tarihi da kuma al'adu da ke tsakanin ƙasashen iran da kazakistan inda ya da buƙatar ƙara faɗaɗa haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen biyu musamman ma a fannin batutuwa da suka shafi yankin Arelayu Hamna Hamna'i ya yi kira da ƙara yin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu dangane da batutuwa na siyasa da tattalin arziki yana mai cewa zama wajibi a faɗaɗa hulɗa da ke tsakanin ƙasashen biyu tare da aiwatar da yarjejeniyoyin da aka rataba hannu a kan su tsakanin ɓangaren biyu a lokutan baya a ƙasar faransa kuwa wani hasashe ya nuna cewa shugaban ƙasar emmanuel macron zai rasa cikakken rinjaye a majalisar dokokin ƙasar yanda marin le pen ta national rally da ke kan hanyar ta ta samun karin kujeru guda goma a majalisar dokokin kamar da hasashen farko na bayan zagaye na biyu na zaben ya nuna a cewar sanarwar da aka bayar tun daga farko dai ana hasashen jam'iyyar gamayyar shugaban kasa za ta karbi kujeru 230 wanda zai bata rajaye a majalisar dokokin kasar sai da kuma ga dukkan alamu bisa hasashe da wuya jam'iyyar ta macron da ya samun kujerun da take bukata a majalisar dokokin mai kujeru 577 wanda hakan zai sa alatilas ya kara faɗaɗa ƙawancensa da jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a karan farko majalisar ɗinkin duniya ta sanya ranar yaƙi da ƙyama a faɗin duniya kamfanin dillancin labaran ikina ya nakalto daga shafin aljazira cewa jalisar ɗinkin duniya ta ayyana ranar 18 ga watan yunin kowace shekara a matsayin ranar yaƙi da nuna kyama ta duniya hakan dai yana faruwa ne sakamakon yadda ake ci gaba da nuna kyama ga musulmi a faɗin duniya musamman ma a wasu ƙasashe na yammacin turai sannan kuma da nuna kyama ga baƙaƙen fata 'yan tsiraru a wasu ƙasashe da suke rayuwa wani ko ya haɗa hada wasu ƙasashen yammacin turan da ma wasu yankuna na cikin amurka ba ga kuma wasu matsalolin da suke faruwa ga mabiya addinai waɗanda ba su da rinjaye a wasu ƙasashe wanda kuma hakan yana ɗaya daga cikin abin da majalisar ɗinkin duniya take bayyana shi a matsayin take haƙƙin bil'adama da kuma take haƙƙin addini da kuma take haƙƙoƙin tsiraru babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres dai shine ya gabatar da ƙudurin sannan kuma ya samu karbuwa daga aksarin mambobi na majalisar ɗinkin duniya a najeriya kuwa gwamnatin jihar kaduna ta tabbatar da cewa wasu 'yan bindiga sun kai wani hari a kan masu ibada a wata majami'a inda sa kashe mutane uku tare da raunata wasu biyu a karamar hukumar kajiru da ke cikin jihar ta kaduna kwamishinan kula da harkokin tsaro na cikin gida a jihar kaduna samuel aruwan ya tabbatar da faruwar lamarin a wata sanarwa da ya fitar aron ya ce a wani yanayi na takeici jami'an tsaro sun kai rahoto ga gwamnatin jihar kaduna cewa 'yan bindiga sun kai hari a unguwan fada unguwan turawa da kuma unguwan makama a yankin rubu na karamar hukumar kajuru a cewar rahoton 'yan fashin sun farwa ƙauyukan ne da babura inda kuma suka fara da unguwan fada sannan kuma suka shiga unguwar turawa kafin daga bisani kuma suka shiga unguwar makama ya kara da cewa ko shaka babu irin waɗannan matakai da 'yan ta'addan suke ɗauka a baya-bayan nan lamari ne wanda yake buƙatar haɗin kan al'ummar jihar kaduna baki ɗaya domin tunkara wannan babban matsala ta tsaro ya bayyana cewa a ƙauyen rubu 'yan bindigar sun kai hari a cocin maranatha baptist kuma cocin st moses catholic church inda kuma sa kashe mutane tare da jikata wasu to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kwaba karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma ga taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. mu a yau. Jama'a masaurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkanku kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wa kana a duniya tare da yin bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon batutun tafaskoki daban-daban. a yau shirin namu zai yi dubi ne akan jawabin da shugaban kasar rasha vladimir putin ya gabatar ne a babban taron tattalin arziki na kasa da kasa wanda ake gudanarwa a kowace shekara a birnin st petersburg na kasar rasha wanda kuma a wannan karan an gudanar da taron ne karo na 25 wannan shine abin da shirin namu zai dubi a kansa tare da ɗauko wasu bangarori da shugaba putin ɗin ya fi mayar da hankali a kansu. su da fatan masu za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin a ranar juma'a goma sha bakwai ga watan yuni shekara ta 2022 ne dai a karo na 25 aka gudanar da babban taron tattalin arziki na ƙasa da ƙasa a birnin st petersburg na ƙasar rasha wanda ya samu halartar wasu daga cikin shugabannin kasashe na yankin da suka hada da shugaban kasar rasha vladimir putin da kuma shugaban kasar china xi jinping da kuma shugabannin kasashen belarus kazakhstan da dai sauransu a yayin gudanar da taron da ya dukkanin shugabannin kasashen da suka halarci wurin da ma manyan jami'ai da masana tattalin arziki na ƙasa da ƙasa daga sassa daban-daban na duniya sun gabatar da jawabansu a lokacin da yake gabatar da jawabinsa wanda shine ya fi ɗaukar hankali baki ɗaya a wajen taron shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya mayar da hankali akan batutuwa da suke da alaka da siyasar kasa da kasa musamman ma batun yakin ukraine wanda shine ya fi ɗauke hankula a wajen taron a cikin jawabin da shugaba putin ya gabatar a wajen taron na st petersburg ya mai da hankali akan batutuwa waɗanda suka shafi yakin kasar ukraine da kuma abubuwan da suka faru sakamakon wannan yaƙi da kuma abubuwan da suka jawo yakin da kuma irin matakan da kasashen turai suke ɗauka a kan ƙasar rasha da ya bayyana hakan da cewa shine babban umar a ba'isin abin da ya ƙara jefa kasar ta ukraine cikin wani yanayi da kuma jawo matsaloli ga harkoki na tattalin arzikin su kansu ƙasashen turan da kuma yake cutar da kasashen duniya shugaba putin ya ce takunkumai da kasashen turai suke ta kakaba wa kasar rasha babbar manufar hakan dai ita ce su karya kasar rasha su kuma karya tattalin arzikinta tare da sanya al'ummar kasar a cikin wani yanayi na tagayyara domin ɗaukar mataki na juya baya ga gwamnatin kasar ta rasha wanda kuma hakan a cewar kutun bai nasara ba ki kara da cewa wasu daga cikin kasashen turan ma suna ikirarin cewa za su karya tattalin arzikin kasar rasha tayar da darajar kudin rashin wato rubel zai kai dala ɗaya tana kwatankwacin rubel 200 inda shugaba putin ya bayyana cewa to wannan shi ma bai yi nasara ba yana mai shagube ga shugaban kasar amurka joe biden wanda shi ne furta hakan da bakinsa inda putin ya bayyana cewa a halin yanzu kudin rubel na kasar rasha ya ƙara karfi fiye da kowane lokaci a baya sannan kuma a ɗaya ɓangaren shugaba putin ya bayyana matakin ayyukan soji wanda rasha take gudanarwa a cikin ƙasar ukraine da cewa mataki ne wanda ya dace bilhassali ma mataki ne wanda ya zama wajibi a cewarsa sakamakon irin matsaloli na tsaro wanda rasha take fuskanta daga ukraine wanda kasashen turai suke haddasawa ta hanyar yin amfani da gwamnatin ƙasar ta ukraine sannan kuma ya bayyana cewa irin matakan da ake ɗauka ɗin suna tafiya daidai da yadda aka tsara su tun daga farko ba tare da fuskantar wani cikas ba putin ya ce babbar manufar aiwatar da ayyukan soji na ƙasar rasha a cikin ukraine shine kawo ƙarshen babbar matsalar tsaro da kuma barazana da rasha take fuskanta sannan kuma a tabbatar da cewa an samar da 'yanci da zaman lafiya ga al'ummomin yankunan kudanci da gabacin ƙasar ta ukraine waɗanda suke fuskantar danniya da babakere da kuma zalunci daga gwamnatin kiev kasantuwar cewa akasarin al'ummomin da suke rayuwa a waɗannan yankunan rashawa ne putin ya jaddada cewa rasha ba ta taɓa yin ƙasa a gwiwa ba wajen ɗaukar dukkanin matakan da suka dace domin kare tsaron ƙasarta da kuma kare al'ummata sannan kuma ya ce rasha za ta faɗaɗa harkokinta na kasuwanci da tattalin arziki da kuma cinikayya da sauran kasashen duniya a daidai lokacin da kasashen yammacin turai suke ɗaukar matakai na mayar da ita saniyar ware da bayyana cewa halin yanzu haka kasashen duniya mafi yawansu suna da kyakkyawar alaƙa da ƙasar rasha musamman ma kasashen nahiyar asiya da kasashen afirka da kuma kasashen latin amurka wanda putin ya bayyana cewa al'ummomin waɗannan ƙasashe su ne akasarin al'ummomin duniya ba mutanen amurka ko mutanen turai ba ya ce rasha za ta yi ma'amala da sauran kasashen duniya waɗanda suka san yanci kuma suke da tunani da kuma sanin manufa ta rayuwa ya kuma bayyana cewa hankuran mayar da rasha saniyar ware a cikin harkoki na ƙasa da ƙasa lamari ne wanda bai yi nasara ba kamar yadda kasashen turai da amurka suka kudur aniyayi domin kuwa a halin yanzu haka rasha tana ci gaba da yin ma'amalar ta da sauran kasashen duniya kamar yadda kuma ya da cewa babu wani abu wanda zai sanya kasar rasha ta ja da baya daga irin matakan da take dauka da bunƙasa harkokin tattalin arzikinta kamar yadda kuma a ɗaya bangaren ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ɗaukar dukkanin matakai na tabbatar da tsaronta na cikin gida. baya ga kuma shugaba putin ya mayar da martani dangane da zargin da amurka da kasashen turai suke yi na cewa rasha ita ce ta haifar da matsalar abinci a duniya inda shugaba putin ya bayyana cewa babu gaskiya a cikin wannan lamari domin kuwa su kasashen turai ne da kansu suka ɗauki matakai waɗanda za su iya kaiwa ga samun wannan matsala a sassa daban-daban na duniya a daidai lokacin da suka ɗauki wannan matakin ba su yi tunanin cewa su kansu za su cutu da hakan ba domin kuwa hana kasashen duniya sayan kayayyaki da ƙasar rasha da kuma kakaba takunkumai a kanta ba ƙasar rasha ne kawai zai cutar ba bilhassali ma waɗanda za su cuta da hakan aksarinsu su ne kasashen turan da al'ummaminsu kamar da kuma hakan zai iya cutar da sauran kasashen duniya wanda kuma a cewar shugaban rasha vladimir putin rashan tana ɗaukar dukkanin matakan da suka dace domin ganin cewa sauran ƙasashe musamman ma na nahiyar asiya da afirka da kuma latin amurka ba su cutu da irin takunkuman da amurka da kasashen turai suke kakaba mata ba musamman ta fuskar fitar da kayayyakin abinci da kuma sauran kayayyakin bukatar rayuwa waɗanda waɗannan kasashe suke bukata daga ƙasar ta rasha a kan wannan batu kuma shugaba putin ya bayyana cewa a lokacin da kasashen turai suka kakaba takunkumi a kan ƙasar rasha a halin yanzu za a iya gani a zahiri irin matsalolin da kasashen turan suka shiga ta yadda su suke fuskantar matsaloli na tsadar rayuwa farashin kayayyaki ya linka a dukkanin sassa na kasashen nahiyar turai kamar da kuma ake ƙara samun matsaloli na rashin ayyukan yi a tsakanin matasa da kuma matsaloli waɗanda suke da alaƙa da zamantakewa sannan kuma a cewar hutun wannan zai bayar da dama wajen haifar da matsaloli na siyasa wanda hakan kuma zai dawo ga su kansu mahukunta waɗanda suka ɗauki irin wannan mataki da nufin cutar da rasha wanda kuma zai iya zama abin da ake kira ƙaiƙai koma kan mashaƙiya ya ce irin halin da ƙasashen turai suka shiga a halin yanzu da al'ummominsu sakamakon takunkumin da suka kaka wa rasha zai bayar da dama ga masu tsatsauran ra'ayi su iya samun gagarumin tasiri ta yadda ma za su iya kawo ƙarshen mulki na wasu daga cikin shugabannin da suke mulki a kasashen turan a halin yanzu wanda kuma ko shakka babu hakan ba zai taba zama maslaha ga mahukuntan kasashen turan ba wanda kuma a cewar putin dukkanin waɗannan matakai turawan sun ɗauke su ne ba tare da yin tunani ko hangen nesa ba dangane da irin tarin makamai wanda amurka da sauran kasashen turai suke ta aikewa zuwa cikin ƙasar ukraine domin yaƙi da ƙasar rasha kuwa shugaba putin ya bayyana cewa duka wannan ba zai taba yin amfani ba domin kowa dukkanin makaman da aka shigar da su a cikin kasar ukraine to rasha tana kallon hakan a matsayin ta ne wanda ya zama wajibi a kanta ta ragargaza su sannan kuma putin ya jaddada cewa ɗaukar dukkanin matakai na soji ba za su taɓa haifar da ɗamin ido ga ita kanta ƙasar ukraine da kuma ƙasashen turai ba musamman ma dai idan lamarin ya shafi tsaro da kuma batutuwa na tsaron ƙasar ta rasha a nasa bangaren shugaban kasar china a lokacin da ke gabatar da jawabinsa a wajen taron na st peterburg ya bayyana cewa a halin yanzu barazanar tsaro da yankunan gabashin asiya suke fuskanta ta ninninka fiye da shekarun baya akan haka rasha da china za su ƙara ƙarfin dangantaka ta haɗin gwiwa tsakaninsu ta fuskoki na tsaro da kuma ayyukan soji. sauran bututuwa waɗanda suka shafi alakoki a tsakanin ƙasashen biyu sannan kuma ya yi kira ga sauran ƙasashen yankin da su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin tunkara barazanar da suke fuskanta daga amurka da sauran ƙasashe da suke mata amshin shata masana kan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da dama dai suna ta yin tsokaci akan jawaban da shugaba putin ya gabatar a jawabin nasa a babban taron tattalin arziki na st peter bugs inda suke kallon hakan a matsayin wata babban nasara ga ƙasar rasha sannan kuma suke bayyana cewa wannan ya karyata dukkanin farfaganda da ƙasashen turan suke yi akan ƙasar rasha dangane da tattalin arzikinta da kuma na ƙasu da kuma bayan da suke kirarin cewa ta samu da ma shi kansa shugaba putin da ake danganta batutuwa daban-daban dangane da shi musamman na cewa a halin yanzu yana fuskantar matsaloli da suka shafi makomar rayuwarsa wanda kuma fitowarsa da gabatar da jawabin da ya yi a tsaye na tsawon sa'a ɗaya da rabi ba tare da wata nuna gajiyawa ko wata alama ta rashin lafiya tare da shi ba hakan ya ƙara zama wani babban narko ga ƙasashen yammacin turai masu sauraro lokacin da muke da shi suke mu dole anan zamu ja da zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da jigon kafin wannan lokacin mu dinkuwa kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum gidan rediyo musulunci ran mai albarka mai magana Mansur Aliyu Nasra birnin Kebbi ga tarayyar Najeriya. Ina son ku bani dama in bayyana ra'ayina game da abin da ke cimintowa a ƙwarya a ƙasata ta Najeriya. Ina kira ga 'yan uwana matasa wannan zaɓen da ke karatuwa ya kamata mu tsaya mai karatun ta natsu. Cikin waɗannan 'yan takararraki na shugaban ƙasa da ke gare mu mutum zuwa biyar ko shidda ya kamata mu tsaya mu natsu mu zaɓi wanda muke ganin zai kai ƙasa mu ga gaci sannan ina kira ga 'yan uwana matasa da iyayen mu mata su gujanci an sa kuɗin 'yan siyasa su zaɓe su mu tsaya mu zaɓi cancanta kan mu bi ra'ayin mu ko dubu nawa za a baka kwana ɗaya ko biyu sun ƙare a bakka da jilali a tashe ka da ƙauye a kore ka da kai bisa shanka don haka ina kira ga 'yan uwana mu tsaya mu yi karatun ta nutsu na gode gidan rediyo musulunci na ƙasar iran mai albarka mai magana mansur aliyu nasara birnin kebe daga tarayyar na Najeriya. Salamu alaikum BH Hausa farka da warhaka. Mai magana Murtala daga ganin Sokoto a Najeriya. Gaskiya al'abarin duniya gaba ɗaya kawai sai addu'a za a ce. Gaba ɗaya kawai mu talakawa da sauran shugabanni kawai mu ci gaba da addu'a duk wani bala'i da masiwa Allah shi kare mu shi. Allah ka mana sauki. Dan abubuwan kawai sai addu'a. Daga addu'a babu abin da za a yi wallahi. Eh kuma a rika sojoji su ma a rika tayi musu addu'a Allah shi kama su Allah kare tsariya gaba ɗaya. Shi kama musu ya Allah. Allah duk inda bata na ana take Allah ka sa mata ruwan sanyi ba dan halayen ba dan abubuwan ne suka yawa ga yawan sabo ga dai sauransu kowa dai gashi gashi ga zub da jini ya yi yawa kawai Allah dai ya kawo mana sauki ba a Nijar ba a kowace ƙasa ne ko a ina ne eh masu yi Allah ka shirye su in masu shirya ne in ba masu ba ne Allah ubangiji ka juya lamarin su mai magana mutala daga nan Sokoto a Najeriya Radio Tehran mai sauraron ku ne daga damagaran ta jamhuriyar Nijar wanda ake cewa babayi zan ba da ra'ayi na ga yanda ta yi mulkin Nijar take ciki ina kira ga shugaban kasa bazum dan allah dan ji wannan ministoci naka wanda a duniya ta huto kuma jujin kasar nijar suka huto suka ce ga su sun ci kuɗin kasa dan allah dan annabi shugaban kasa bazum ka hudda suka sauya su da sauran wasu yan nijar ka san ko baka sauya su ba wata rana dai mulki karewa yake kuma in ya kare allah zai tambaye kowa abin da yi kuma kai ne shugaban kasa kuma kai ne allah zai tambaya kan yadda mutanen nan suka tahi da mulkin sauran mutane da ka ba su amana kai ma amana ce ka ba su kuma suka ci amana idan kafin kafin a gurin Allah ya kamata kai za ka fara musu isabi shugaban kasa to muna fatan shugaban kasa zaka yi aiki da abin da muka hodi Allah ba mu lahiya Allah ba kasa Nijar zama lahiya kuma Allah shirye mu ka shirye shugabanninmu Allah ka ba mu lahiya amin su mu amin Salamu alaikum BOH gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim rugar malam shagar local gwamnan daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau kira na zai je ne kai tsaye zuwa ga gwamnatin jiha ta gwamnatin jiha Sokoto da ke tarayyar Najeriya. Ina son yi mata tuni ne da alkawali na yi mana hanyar da ta tashi daga magaci gandu ta wuce garin rugar malam ta kai zuwa jinga. Mai girma gwamna kayan mana alkawalin wannan hanya kuma har yanzu Allah bai baka ikon cikawa ba. sanadiyar rashin wannan hanyar harkokin tattalin arziki da yawa sun tawaya sannan wallahi mutane da yawa suna shan hanya kafin suna shan wahala kafin su cimma hanya mai kyau mai girma ga wannan da wannan nake ta ƙara tuna ma cewa alƙawali ka ɗauka mana na yi mana wannan hanya Allah ya baka ikon cika nufi amin su mu amin da fata kira na zai kai ga kunno mai girma gwanna ko kuma mu karɓar mai girma gwanna mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagalar gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya sai an jima. salamu alaikum wa ma'aikatan BOH radio musulunci ta Iran mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bani dama zan tofa albarkacin bakina a kan abin da yake cimin tuwo a kwarya muna kira ga shugaban ƙasa Muhammad Bazim na ƙasar Niger akan harkar noma ya kamata a kawo mu kayakin zamani na harkar noma wajen noma da simini ne gyare-gyaren kayan aikin noma dai a sayo su a ƙasashen waje a zo a rage a sayawa talakawa domin a bunkasa harkar noma domin na san shine gurin shi babba domin talakawa su fita da kangin yunwa da ake ciki da ake hudu a kasashen waje ya kamata a kawo a rage talakawa su saya abin da muke gani nan da shekaru mu ma murka ci waje tokar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa VOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum gidan rediyon musulunci na ƙasar Iran mai albarka mai magana Mansur Aliyu na Sura birnin kyau daga tarayyar Najeriya. Na sun kuma wani dama in bayyana ra'ayi na game da abubuwan da ke ciwon tuwa ƙwarya musamman siyasar ƙasata ta Najeriya da ta zama da siyasa ta zama ta munafuci da samun mutum bakin ciki don me yasa na faɗi haka yan siyasa yanzu za ka ji suna cewa suna goya mutum baya da kaga an kai dabi ne sai kaga sun dawo mukamin da wannan mutum ke nema sai ga masu cewa suna goya. goyon bayan shi suna neman wannan mukamin da haka ina kira ga 'yan siyasa 'yan najeriya ya kamata su sani wallahi idan ka ce kana son mutum ya kamata ka tsaya ka dake ka nuna kana son shi ka munahunce shi dan munahuci ba inda zai kai kasan mu gaba sannan ina kira ga 'yan uwana matasa ya kamata mu jajirce mu zaɓi 'yan mu matasa na gode gidan rediyo musulunci na ƙasar 'yan mai albarka mai magana mansur aliyu na sa'an birnin kyau daga tarayyar najeriya Assalamu alaikum radio BOH Tehran. Ina muku fatan alkhairi ina gaida dukkanin ma'aikatan BOH Tehran. na Mamman Shafi'u daga nan Agades. Yau zan bada ra'ayina akan hada wanda ake yi tsakanin Ukraine da Rasha. Muna fatan Ubangiji Allah ya kawo ƙarshen shi. Kuma ina kira ga 'yan uwana musulmi na dukkanin duniya a ci gaba da addu'a Ubangiji Allah ya kashe wannan wuta. Saboda wannan abu ne wanda ya shahi duka duniya ba Ukraine bane kadai da sauran kasar da abun ya shafa mu ma sai mu yi tunanin ya tashi hankalin zai koma kenan muna fata ga dukkanin jama'a ubangiji allah ya sa wannan abu ya zo karshe fatan alkhairi zuwa gare ku ma'aikatan radio biyu tehran sako daga mamman shafi'u da ke nan garin agadis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh musulunci ta iran mai magana hamsu mai dan kuka daga nan kwalliya a damagarin to muna godiya da kuke ba mu damar tufa albarkacin bakin mu a dukkan abubuwan da yake ci mana tuwo a ƙwarya to wannan gamin zan yi magana ne akan maganar har-hare da aka kawo a ƙasa ta jamhuriyar nijar to gaskiya gwamnati ya kamata a ce ta ɗauki mataki akan wa'annan abubuwa ina amfanin wannan sojoji da aka kawo na faranshi da na ƙasashe wanda aka kawo wanda za su tsare mu to amfanin su kusan in ce babu shi ma a yanzu a halin yanzu tun daga shi ana kawo hari a wajen kashi wajen uku bangare bangare to gaskiya kira na anan gwamnati ya kamata a ce ta ɗauki mataki akan wa'annan abubuwa abubuwa kaka ka ta ƙara faruwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyo BOH Hausa Terrain. Ina yi muku kyakkyawan fatan alkhairi. Suna na Samariya Haruna Idris ɗan Nijar mazaunin ƙasar Libya a birnin tarfoli Da farko ina miƙa sakon ta'aziyya ga 'yan uwanmu sojojinmu na ƙasa da aka suka rasa rayukansu muna roƙon Allah ya gafarta musu. Ina kira ga ƙasar mu na Nijar domin Allah a sama ma sojojinmu kayan aiki kuma a ɗauki sabbin sojoji saboda muna nan ƙasar Libya bila adadin wanda ya kamata a ce duk an horar da mu da aikin soja ya kamata a ce aiki na soja muke yi na gode mai magana samariya haruna idris ɗan nijar mazaunin ƙasar libya a birnin tarfoli to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Tokar da shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu hace daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe yanzu kuma sai shirin nan na gozirin hanya. hanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة مسرور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتكن ونشري نامو نا غزرين هنيا idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri mun kasance muna kawo muku ruwayoyi da bayanai na magabata waɗanda waɗannan bayanai za su iya zame mana guziri idan muka yi riko da su muka yi aiki da su a hanyar da muke kai ta kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to anan idan ba ku manta ba a shirinmu da ya gabata mun shigo fage ne mai muhimmanci guziri mafi nagarta a cikin rayuwarmu ta duniya wanda wannan fage shi ne fage na ilimi to kuma mun fara da wasu ayoyi na alkur'ani da ma ruwayoyi wato kamar hadisai kenan da suka zo a wannan bangare wanda ya shafi al'amura na neman ilimi to saboda haka idan muka ci gaba za mu sake duba waɗansu ruwayoyi waɗanda aka rawaito daga magabata dangane da al'amura wanda suka shafi ilimi misali akwai hadisi da ainihin aka ciro shi daga imam ali alaihi salam imam ali a cikin wani hadisi yake cewa man khala bil ilmi lam tuhishu khalwatun duk mutumin da ya kaɗaitu da ilimi to babu wani abu na wannan halwa da ya shiga wanda zai sa shi ya kasance cikin kadaici wato wannan a dunkule imam ya ba da abun abin da imam yake so ya nuna mana a nan shine cewa idan har mutum ya ma yanke hurɗa da kowa ya kasance ya kutsa ya ba da lokacinsa cikin neman ilimi to wannan mutumin ba za ka taɓa ɗaukansa a matsayin mutum wanda yake shi kaɗai ba mai zama shi kaɗai ko kuma mai kaɗaituwa ba domin wannan ilimin da ya kutsa yake nema shi ne zai ɗebe masa kewa wato abin da imamu yake nufi kenan a dunkule wanda wannan ya nuna mana muhimmancin ilimi sai kuma wani hadisi shi ma wanda a cikinsa abu zarar gifari daga cikin manya-manyan sahabban manzo muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna kalban laysa fihi shay'un min al-ilm yake cewa haƙiƙa duk wata zuciya wadda babu komai a cikinta na ilimi kalbaitul kharab kamar gida ne wanda yake rugujajjar gida gida wanda yake kango allazi la amira lahu gidan da babu wani wanda ya zo yake son ya gina shi yana nan a kwangonsa kamar wato irin abubuwan da ake cewa kufai kenan to irin wannan abu zarar yana nuna irin zuciyan ɗan adam ɗin da babu ilimi bai je ya karatu ba ga irin ya ba zuciyarsa cikin wani hali babu ilimi babu sani to wannan iya cewa kamar gida ne kai ya kake ganin gida idan ya ruguje ya zama kango in an shiga ciki ya za ka ga irin wannan to haka irin zuciyar mutumin da ba shi da ilimi bai je ya yi karatu ba kenan wal iyazu billah to akwai kuma <clears throat> wani hadisi shi ma wanda wannan hadisi shi ma an shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kalbun laisa fihi shay'un min al-hikma yake cewa wato wata zuciya wadda a cikinta babu wani abu na hikima a hikima kamar a cikin wani shiri da ya gabata na ya nuna mana cewa hikima dinnan ilimi ake ishara zuwa gare shi yake cewa ka baiti kharibin kamar wani gida ne wanda yake ya ruguje rugujajen gida wato kwatankwacin gida ne wanda yake gashi nan dai amma a rushe yake shine imanzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa fata'allamu lallai ku yi ilimi ku je ku nemi sani wa allimu sannan ku sanar Allahu akbar ya rasulallah, ku dubi inda manzo yake shiryar da mu ya kuma nuna mana muhimmancin ilimi fata fata'allamu manzo yake cewa ku tashi ku nemi ilimi wa allimu sannan kuma ku sanar da abin da kuka sani din in kun nema kuma ku sanar sannan manzo yake cewa wata faqahu ku nemi sanin ilimin fikihu kuma wala ta mutu jihala, ko wala ta mutu jihala, kada ku kasance kun mutu cikin jahilci fa inna Allah la yu'adhdhiru alal jahl ubangiji subhanahu ta'ala ba shi da wani uzuri da yake ba wa mutum akan jahilci saboda haka karka kuskura ka mutu akan jahilci wannan wasiya ce daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashe kenan ya kamata 'yan uwa mu kasance mutane masu himma wajen neman sani wajen neman ilimi domin lallai da ilimi ne mutum zai iya samun duk abin da yake so wannan abu ne mai muhimmanci a gaure mu baki ɗaya to akwai kuma wani hadisi wanda shi ma dai daga manzon tsira ne sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa iza ata aliyya yawmun la azdadu fihi ilma yake cewa idan hau wata rana ta zo gare ni wadda a cikin wannan ranar ba zan kasance na ƙaru da wani ilimi ba ni ilallahi ta'ala wannan ilimin da zai kusantar da ni zuwa ga Allah subhanahu wata'ala fala burikali fi tulu'i shamsu zalikal yawm ce babu albarka gare ni a fitowar ranar wannan rana din hudowar rana a wannan ranar babu wani albarka a cikin gare ni to wato wannan fa kwadaitarwa ce gare mu baki daya manzo sallallahu alaihi wasallam da yake nuna wannan wato ya kamata ne a ce kenan a dunkule mafhumin wannan hadisin nasa ya kamata a ce duk ranar Allah kowace rana kawai gari ka karu da wani abu na ilimi wannan bai yana da muhimmanci mutum ya karu da wani abu na ilimi ina waɗanda su ba komai a gaban su illa tara dukiya yake haram yake halal ko kuma wasu abubuwa na shalholiyar rayuwa a shiga can a fagamniya can a shiga nan zancen ilimi da ka yi zancen a duba littafi ko a je makaranta za ka ga mutum ya wani ɓata birai ya wani murtuke fuskarsa wai shi ba ruwansa da wannan to ga abin da manzo yake nuna mana anan duk wata rana wacce babu ƙari na ilimi a cikinta mutum ba zai ƙaru da wani abu na ilimi a wannan ranar ba to hudowar wannan ranar ba abu ne mai albarka ga mutum ba ma kwata-kwata ka haka yan uwa al'amari ne wanda yake mai muhimmanci mu fahimci inda ilimi yake da muhimmanci a rayuwar dan adam akwai wani hadisin shi ma yake cewa wannan hadisin ya zo ne daga imamu ali alaihi salam yake cewa <clears throat> bismillah yake cewa man katala jahlahu bi ilmihi faza wato duk mutumin da ya kashe jahilcinsa da iliminsa to wannan fa shi ne wanda ya samu babban rabo shi ne wanda ya samu babban rabo kuma wannan babban rabon da ya samu shi ne wanda zai ɗaukaka shi zai kai shi zuwa ga wasu al'amura na sa'ada na samun sa'ada to kaga wannan ashe mutum zai iya kashe jahilci amma jahilci dama ana kashe shi ne da ilimi a duk lokacin da ka kutsa kana neman ilimi to jahilcin kalmar yaƙi kake jihadi kake kana kashe wannan jahilcin da ke tattare da kai ne wannan shine a takaice a dunkule abin da imamu ali alaihissalam yake nufi da wannan hadisi to akwai kuma wannan hadisin bari mu karkare da shi tunda ana nuna mana lokaci yayi hadisi ne shi kuma daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa zambul alimi wahidun wa zambul jahili zamban wato zunubin mai ilimi guda ɗaya ne shi kuma zunubin jahili guda biyu ne al'alimu yu'azzab ala rukubi zam shi mai ilimi ana azabtar da shi ne saboda hawan ƙawara da yi wa wannan zunubi ɗin. waljahilu yu'azzab ala rukubi zambi wa tarkuhil ilm shi kuwa wato jahili ana azabtar da shi ne a bisa hawan kawara da yi wa zunubi ya zo ya afka masa ya yi zunubi sannan kuma watar kuhul ilma sannan kuma barin ilimi da ya yi bai je ya yi karatu ba kaga wato kenan abubuwa biyu ne dangane da jahili shi ko mai ilimi kamar inda manzo ya nuna mana zambun wahidun zambi ne zunubi ne guda ɗaya to wannan duk ya nuna mana falala ta ilimi da tashi wajen neman ilimi da yanda ya kamata mu jajirce a wajen neman ilimi wanda wannan ne zai zama mana guziri na hanyar da muke kai ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin. To Marilla yanzu kuma za mu kai ga shirinmu na ƙarshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da ka yi dubi akan wasu daga cikin mai mallamara da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa waɗanda suke da alaƙa da nahiyar a yau ma kamar sauran 'yan makonnin da suka gabata za mu ci gaba yin dubi ne akan wani da ake tuyawa ta fuskacin siyasa a tarayyar najeriya da za ka dai tun tsayar da mataimakan 'yan takara na shugaban kasa shine fi daukar hankali wanda kuma zuwa yanzu jam'iyyar pdp ta riga ta tsaida wanda zai tsaya a matsayin mataimakin dan takarar shugabancin kasa a karkashin inuwar jam'iyyar wanda akan wannan batu ne za mu yi dubi. ya dai dan takarar shugaban kasa karkashin inuwar jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar ya zaɓi gwamnan jihar delta ifeanyi kowa a matsayin mataimakin dan takarar shugaban kasa a zaben shekara ta 2023 atiku abubakar dai ya sanar da hakan ne a ranar wannan alhamis ta gabata a wajen tantance daukar dan takarar mataimakin shugaban kasar a hedkwatar jam'iyyar ta pdp da ke birnin abuja fadar mulkin najeriya atiku abubakar ya sanar da gwamnan jihar delta da ke shayar kudu maso kudancin najeriya din a zaman mataimakinsa ne bayan shafe kwanaki ana shawarwari da muhawara akan wanda za a tsayar ya dai yi wannan sanarwa ne yayin wani taron manema labarai a hedkwatar jam'iyyar da take birnin abuja dama dai an sanya ranar cewa ranar alhamis din ne dai jami'in siyasar najeriya za su sanar da sunayen mutanen da za su mara masu baya ga 'yan takarar shugabancin kasa a ƙarƙashin inuwar jami'in. a yadda pdp ta fitar da ɗan takara na mataimakin shugaban ƙasa daga kudancin najeriya irko jam'iyyar apc mai mulki za ta ɗauko abokin tafiyar ɗan takarar ne daga ɗaya daga cikin jihohin arewacin ƙasar da na jam'iyyar Afga ta fitar da abokin tafiyar dan takararta daga arewacin najeriya ita ma na ta bangaren an zaɓi mataimakin dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp ne ta hanyar kafa wani kwamiti don tantance mutanen da suke son marawa dan takarar jam'iyyar ta pdp alhaji atiku abubakar baya a zaben shekara ta 2023 atiku abubakar ya ce shi ya ayyana a ransa da wanda aka tantance ɗin sun cancanci zama mataimakan shugaban ƙasa har ma shugaban ƙasar sun cancanci tsayawa a takarar kujerar jam'iyyar ta pdp ya ce da a ce tsarin mulkin najeriya kamar tsarin mulkin musulunci ne to da za a aure mata biyu ko uku ko hudu da sai na aure su su kamar yadda ya shida wa kafin yada labarai a wata sanarwa wadda ya fitar bayan tsayar da takarar atiku abubakar ya yaba wa jam'iyyar pdp kan abin da ya kira tsara sahihin zaben fitar da gwani da ya sa na zama ɗan takararta na shugaban ƙasa atiku ya ce kafin a yanke shawarar tsayar da mataimakinsa a wannan takara sai da ya yi ta tuntuɓa kan yadda za a bullo ma lamarin inda ya ta zantawa da masu ruwa da tsaki waɗanda suka hada da gwamnonin jam'iyyar ta pdp da kuma kwamitin gudanarwa da sauran jagorori don su bayar da nasu shawarwarin a yin neman waɗannan shawarwari ne na bayyana cewa ina son mataimakin takara ya kasance yana da ƙwarewa ta ɓangare daban-daban wanda zai iya gado na idan na kammala wa'adin shugabancin ƙasa ne ne ifeni okowa wanda aka zaɓa a matsayin mataimakin ɗan takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pdp an haife shi ne dai a ranar 8 ga watan yuli na shekara ta 1959 a garin owa a lero wanda yake karamar hukumar ika north east a jihar delta ya fara karatu a makarantar firamare ta iroro a owa a lero sannan kuma daga baya tafi shahararriyar makarantar nan ta edo college a benin city daga shekara ta 1970 zuwa 1976 inda ya samu shaidar karatu kuma ya kasance ɗalibin da ya fi nuna hazaƙa a dukkan tsohuwar jihar bendel a shekara ta 1976 daga baya ya tafi jami'ar ibadan domin karanta ilimin zama likita kuma ya kammala karatunsa ne a shekara ta 1981 a lokacin yana da shekara 22 a duniya bayan ya kammala karatun jami'a da aikin yi wa ƙasa hidima dr okowa ya fara aiki a matsayin likita a hukumar da ke kula da asibitoci ta tsohon jihar bendel kafin daga bisani kuma ya koma aiki a asibitin victory medical center a shekara ta 1986 daga ba ya buɗe wani rashin asibiti a boji-boji da ke garin owa sannan kuma yana da mata ɗaya mai suna dame edith okowa da kuma 'ya'ya guda biyu malian kowa da mildred okowa idan muka koma a bangaren rayuwarsa ta siyasa kuwa a farkon rayuwarsa ta siyasa din za mu iya cewa ukowa ya rike mukamin sakataren karamar hukumar ika kuma daga baya ya zama shugaban karamar hukumar ika north east daga shekara ta 1991 zuwa 1993 ya taɓa zama shugaban jam'iyyar siyasa ta grassroots democratic movement ko kuma gdm a takaice a jihar delta amma daga bisani kuma ya shiga jam'iyyar pdp a shekara ta 1998 kuma ya taimakawa tsohon gwamna james ibori a yakin neman zaɓe wanda ya yi na zama gwamna zuwa 1999 an naɗa shi kwamishinan ayyukan gona daga shekara ta 1999 zuwa 2001 kuma an tura shi ma'aikatar raya albarkatun ruwa daga shekara ta 2001 zuwa 2003 sannan kuma ya tafi makarantar lafiya daga shekara ta 2003 zuwa 2006 a shekara ta 2007 okowa ya ajiye mukaminsa na kwamishina domin ya tsaya takarar gwamnan jihar delta sai dai bai yi nasara a zaben fitar da gwani ba a watan yunin shekara ta 2007 an nada ifeanyi okowa a matsayin sakataren gwamnatin jihar delta a shekara ta 2011 kuma an zaɓe shi a matsayin sanata mai kiltar mazaɓar arewacin jihar delta a shekara ta 2015 mr okowa ya cika burinsa na zama gwamnan jihar delta a ƙarƙashin jam'iyyar pdp banda aka zaɓe shi da ƙuri'u 724,680 an kuma rantsar da shi a ranar 29 ga watan mayan shekara ta 2015 an sake zaɓensa a shekara ta 2019 inda ya samu galaba a kan grade ogoro na jam'iyyar apc da ƙuri'u 925,274 gwamna ife okowa shine da ya kafa jami'ar jihar delta a garinsu na agbo kuma ya kafa wata jami'ar ta kimiyya da fasaha a ozoru da kuma jami'ar dennis osadebe a garin awanyi da ke jihar ta delta atiku abubakar dai ya sanar da sunan okowa ne bayan taron babbar jam'iyyar na babban kwamitin gudanarwa na jam'iyyar da aka yi a ranar alhamis tun da farko dai shugaban jam'iyyar ta pdp ya bayyana cewa jam'iyyar ta kafa wani kwamiti na mutane goma sha bakwai domin zaɓo mutanen da suka fi dacewa domin tabbatar da mutum ɗaya a matsayin mataimakin ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar sannan kuma ya bayyana cewa kwamitin ya mika wa atiku abubakar sunayen mutane uku domin ya zaɓi guda ɗaya daga cikinsu wanda ya fi kwanta masa a rai atiku abubakar ya zaɓi ifeanyi kowa kamar yadda ya ce domin ko yana da kwarewa wadda ake bukata ya rike mukamin mataimakin shugaban ƙasa na tarayyar najeriya kai har ma shugaban ƙasan zai iya rikewa ya kuma ce dukkan 'yan takara ukun waɗanda aka mika masa sun cancanta sai dai okowa ya fi kwanta masa a rai ne kawai a ranar 29 ga watan mayan shekara ta 2023 ne dai za a rantsar da sabon shugaban najeriya bayan babban zaɓe wanda za a gudanar a tsakanin dukkanin 'yan takara daga jam'in siyasar najeriya inda ɗan takara da ya nasara da mataimakinsa za su karbi ragamar mulki daga gwamnatin muhammadu buhari wanda kuma wa'adin sabon shugaban kasar da za a zaba a shekara ta 2023 zai kare ne a watan mayan shekara ta 2027 da jama'a masu lokacin da muke da shi da ya riga da suke dole anan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauki da wani jigon kafin wani lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. na ga da wannan ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na jagoran shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya